This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara, arba'in da ɗaya, sha shida da mita arba'in da tara da kuma mita sittin. da kuma akan kilo 1530 a matsakaicin zango masu aron ma jamhuriyar Nijar suna yi jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukkan sa zangon fm za a iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu auren masu salamu alaikum barkanku da safiyar Laraba 29 ga watan Oktoba shekara ta 2015. Sahabu Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin. Ga kanun labarai. A jiya Talata a Amurka ta yi Allah wadai da mummunan harin da 'yan ta'addar Boko Haram suka kai a Maiduguri arewa maso gabashin Najeriya. an harbo wani jirgin sama mai saukar ungulu a jiya jirgin da yake dauke da wasu daga cikin 'yan gwamnatin islama ta libya mai matsuguni a tripoli babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki moon ya yi tar da harin saman da ya fada kan asibiti a ƙasar yamal to allah ya kyauta na ce musu lallai in an kashe kes lallai yanzu zan buɗe nawa saboda na farko dai an ci zarafina sannan an keta min haddi don abun da na yi ina da yaƙinin cewa babu inda na sa a wani sakin layi na constitution na Najeriya. Malam Abubakar Meli wadda ke zargin Sanata Bala Ibnu na Allah ya sa 'yan sanda suka kama shi saboda rubuce-rubuce da yi a dandalin Facebook. A biyo mu domin jin ƙarin bayani bayan labaran duniya. Amurka ta jajanta a Najeriya dangane da hare-hare da aka kai jihohin Borno da Adama cikin makon jiya. hakanan kuma muna tafi da wannan shiri kamar yadda muka shaida muku tun da farko a halin yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran a jiya talata amurka ta yi allah wadai da mummunan harin da 'yan ta'addar boko haram suka kai a arewa maso gabashin najeriya tagwayen harin da suka faru a ranakun 23 da kuma 24 ga watan oktobar nan da muke ciki wanda ya kashe akalla mutane 42 ya kuma jikkata fiye da guda 100 kamar yadda hukumomin kasar suka bayyana yawan amfani da kananan yara musamman 'yan mata wajen kai hari na kunar bakin wake wani abu ne mai razanarwa sannan kuma hakan yana nuna ƙazamin aikin 'yan ta'addar da suke aikatawa wajen aikata da'addanci ga al'umma musamman a arewa maso gabashin najeriya da yankin tafkin chadi kamar yadda kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kabi ya bayyana a jiyan a kasar libya kuma an harbo wani jirgin sama mai saukar ungulu a jiyan jirgin da yake dauke da wasu daga cikin 'yan gwamnatin islama ta libya mai matsuni a tripoli ya kashe mutane tara ba bayanin ko mutane nawa ne jirgin ne a cikin jirgin amma jama'ai sun ce ba sa sa ran akwai wadda ya tsira a cikinsu masu ra'ayin islaman sun zargi ɗaya gwamnatin da suke adawa da ita da laifin harbo jirgin wadda su kuma suka musanta wannan zargi libya dai ta dare gida biyu tsakanin gwamnatin masu zafar ra'ayin addini da suka kwaci iko tripoli da kuma gwamnatin da duniya ta amince da ita a ƙasar da waɗanda suke da sansani a tabruk zuwa yanzu dai yunkuri da majalisar ɗinkin duniya ta yi na sasanta sassan guda biyu ya faskara libya dai na fama da rikici da rashin daidaiton siyasa tun bayan hamɓarar da gwamnatin kama karya ta mu'ammar gaddafi wadda daga bisani a kashe shi a shekara ta 2011 labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi tur da harin saman da ya fada kan asibiti a ƙasar Yamal inda ya ce asibitoci da ma'aikatunsu suna da kariya a ƙarƙashin dokokin ayyukan jin kai a duniya ya kuma buƙaci a gudanar da binciken gaggawa don gano inda matsalar take ba tare da son kai ba wanda abin ya faru ne a arewacin lardin Sada da ke ƙasar Yamal Ƙungiyar jin kai ta likitocin nan Doctors Without Borders ta faɗa a jiya talata cewa harin saman na sojojin da Saudi ke jagoranta ne ya kuma fada a kan asibitin amma ba a sami mummunar jikata ba. daraktan kungiyar a yamal hassan bauchinain ya kushe kungiyar da cewa gamayyar sojojin na kai hare-hare ta jiragen sama ba abu ne da suke so ba ya ce kwanan nan sai da su dr sudan bodas suka ba wa ita gamayyar sojojin taron dangin taswirar da za ta nuna daidai inda asibitin yake saboda gudun irin haka da gagarumar rinjaye masu zaɓe a ƙasar congo suka amince da ƙuri'ar raba gardama kan kundin tsarin mulkin ƙasar da zai baiwa shugaban ƙasar denis sassou nguesso damar sake neman takarar shugabancin ƙasar sakamakon da ya fito a hukumance ya nuna kashi 92 daga cikin 100 na masu zaɓe sun goyi bayan canjin da kimanin kashi 72 daga cikin 100 na masu zaɓe suka kada ƙuri'a shugaban yan adawar kasar pascal tati mbiyala ya yi kira da a yi watsi da wannan zaben kada da kada ma a damu da kuskure mar a wani rahoton da ya shafi zaɓe a ƙasar ivory coast kuma a jiya talata aka yi zaton hukumar zaɓen ƙasar za ta bayyana sakamakon farko na zaɓen da aka yi zaɓen da ake kyauta zaton zai baiwa shugaban ƙasar na yanzu alasan watara wani wa'adin shugabanci jam'iyyar dawa ta national coalition for change tana ta babar yawan mutane da hukumar zaben ta ce sun fito na kimanin kashe 60 daga cikin 100 sun bayyana cewa mafiya yawan 'yan kasar sun yi zaman su ne a gida ba tare da fita zaben ba wadda hakan ya nuna waɗanda suka yi zaben ba su wuce kashi 20 cikin 100 ba su ma a kasar tanzania dan takarar jam'iyya mai mulkin kasar john magufuli yana kan gaba a jiya talata amma mafi yawancin 'yan majalisar ministocin kasar sun rasa kujerunsu bisa ga yadda ƙidayar zaben ƙasar da aka gudanar ranar lahadi take tafiya kenan ministocin sun rasa samun nasarar ɗan takararsu ne a ɓangaren gamayyar 'yan adawa ciki har da chadema wadda ita ce babbar 'yar adawar jam'iyyar cama ba cha mapinduzi ko kuma ccm a takaice da ta daɗe tana mulki ana sa ran zaɓen shine mafi tsanani a tarihin zaɓukar ƙasar inda ccm ke fuskantar ƙalubale ga mulkin tsawon shekaru ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ana sa ran za a gayyaci iran wajen wani muhimmin taro game da makomar siyasar kasar syria da kuma yadda za ta kasance a wanda za a yi shi a vienna a mako mai zuwa a lokacin taron mai zuwa ranar alhamis da juma'a amurka da sauran kasashen duniya masu fada a ji za su tattauna akan abin da kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya bayyana da cewa matakin siyasa mai wahala sakataren harkokin wajen amurka john kerry ne zai jagoranci tawaga amurka haka kuma halartar taron ko halartar iran da za ta yi a taron zai nuna yadda aka samu zakudawa gaba game da tsanani da kuma ko kuma tsakanin amurka da kasashen duniya da ita iran din da kuma su masu faɗa aji musamman idan aka yi la'akari da yadda manyan ƙasashen duniya ke kaucewa tsoma irin al'amuran iran a cikin harkokinsu game da yarjejeniyar nan ta makamashin nukiliyar ƙasar iran wanda aka cimma yarjejeniya a watan yulin da ya gabata ma'aikatan ceto na faman ƙoƙarin cimma wurare da suke da nisan gaske a pakistan da afghanistan da girgizar ƙasa mai nauyin awo bakwai da ɗigo biyar ta auku a ƙasashen tare da halaka akalla mutane 360 da rauna tafiye da mutum 2,200 tsakanin kasashen biyu shugaban afghanistan ashraf ghani ya faɗa a shafinsa na twitter a jiya talata cewa yawan mamatan ƙasarsa ya ƙaru zuwa 115 sai kuma waɗanda suka jikkata da suka kai akalla mutane 518 a yankuna tara na ƙasar ta afghanistan mutuwar ta haɗu da wasu 'yan mata ɗalibai su 12 da aka tattake su a garin gudu lokacin da suke ƙoƙarin ficewa daga gine-ginen da ke layin faɗuwa a lardin takar masu aikin agaji sun ce taimakawa dukkan wuraren da girgizar ƙasar ta shafa zai ɗauki lokaci labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka nan washington dc to madalla Amurka ta sake nanata kudurinta na taimaka kasashe da suke yankin tafkin Chadi kamar Najeriya da makwabtanta su ga bayan ƙungiyoyin 'yan ta'adda kamar Boko Haram waɗanda suka addabi yankunan. Wannan yana kushe ne cikin sanarwa da ofishin jakadancin amurka da ke Najeriya ya bar inda ƙasar ta yi wa Najeriya wato da al'ummarta jaje kan hare-haren ƙunar bakin wake da aka kai makon jiya jihohin Borno da Adama. Ga Hassan Maina Kaina daga Abuja da rahoto. cikin wata sanarwa da muka samu daga ofishin jakadancin amurka da ke nan abuja amurkan ta yi allah wadai da hararan kunar bakin wake da aka kai a wasu masallatai da ke yolan jihar adamawa da kuma maiduguri a jihar borno sanarwar ta ambato kakakin ma'aikatar wajen amurka jin kirbi na bayyana alhini tare da mika ta'aziyya ga iyalan waɗanda wannan aika-aika ya rutsa da su amurkan ta ce yin amfani da yara ƙanana musamman 'yan mata wajen aika su su yi ƙunar bakin wake na nuna irin matakan da ƙungiyar boko haram ke ɗauka wajen tayar da hankalin al'ummar da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya da ma zirin tafkin chadi daga nan sanarwar ta ce amurka za ta ci gaba da marawa gwamnatocin ƙasashen da ke yankin tafkin chadi a ci gaba da gwagwagwa da ake yi na kawo ƙarshen aika-aikar 'yan Boko Haram. Hassan mai kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. sakamakon waɗannan hare-haren da amurka take jajanta a najeriya ne hukumomin tsaro a jihar adamawa suka yi taro na sirri da masu ruwa da tsaki kan matakan tsaro makon jiya mutane fi da talatin ne suka halaka lokacin da kai irin wannan hari a wani sabon masallaci da ke hanyar fita fadar jihar ga rahoto da wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz ya aiko mana kamar yadda ke nunawa tun daga watan yuli kawo yanzu an samu hare-haren kuna bakin wake kusan 22 a jihar borno wanda ya sanadiyar mutuwar kusan mutum 292 yayin da a jihar adamawa kuwa aka samu hare-haren kuna bakin wake har sau hudu kama daga na bakin kasuwa da na sansanin 'yan gudun hijira da ke malkohi da kuma wanda ya faru a garin madagali sai kuma na baya bayan nan ma wanda ya faru a sabon masallacin juma'an da aka bude a jimeta wanda ya jawo asarar rayuka fiye da talatin kuma akasarin hare-haren da ake kaiwa 'yan kuna bakin waken kan ma juya akalarsu ne a kasuwanni da wuraren ibada kana kuma da sauran wuraren hada-hada jama'a batun da ya sa yanzu hukumomin tsaro a jihar adama ganawa da shugabannin masallatai da na majami'un da kuma 'yan sak na 'yan agaji da kuma na 'yan bus brigade domin daukan dabarun dakile wannan matsalar ke limamin sabon masallacin juma'an da aka kai wa harin kunar bakin waken ya ma buƙaci jama'a ne da kada a karaya a jajirce da kuma bada da haɗin kai wajen sabbin matakan da za a ke ɗauka a yanzu. sunana dai muhammad awal ibn usman ibn salih to alhamdulillah mun zauna kirti council meeting na an tattauna duk abin da ya kamata a yi dangane da ƙara matakin tsaro a dukkan masallatan juma'a ba namu kawai ba namu yana daga ciki domin mu ne allah ya jarabta da wannan jarabawa a halin yanzu amma dukkan masallatai an ittifaki za a ƙara tsaurara tsaro a yan agaji a taimaka musu kuma folis su kasance suna haɗe da jama'a muna ƙara kira ga jama'a da su jajirce su bauta wa mahalicinsu shine tsira a wurinsu mutuwa ko baka zo masallaci ba Allah ya shine ya mallaki ranka don shi ya halice ka zai iya karɓar ran nan a ko ina kake saboda haka ka yi shahada a wurin ibadarka alkhairi ne a wajen ka kuma masu wannan ta'addanci da barna muna roƙon Allah ya sa su daina in masu iya dainawa ne in kuma ba masu dainawa ba ne. malam yusuf usama na ma cikin shugabannin kungiyar agaji na izala a jihar adamawa ya ce dole za su ɗau takai a masallatai inda ma shawarci jama'a ne da su ma su ba da haɗin kai. babu shaka matakai da za mu ke ɗauka shine fitowar mu 'yan agaji masallaci da wuri ko in ta kwama ma a kwana a gurin ɗin ko kuma in ta kama da sassafe a zo a dudduba duk inda ya kamata a duba da kuma inda suke gida da fice sannan kuma da allah muna roƙon jama'a su masu zuwa da dama za ka ga mutane sun zo sallar juma'a to amma wai ba za su nemi guri su zauna ba sai su nemi nan su taru su yi tafiyar liman yana hudu ma ba sa jin abin da ake faɗa to da Allah ya kamata mutane su dinga ba jami'an wuraren masallatai haɗin kai cewa in sun zo sallar juma'a su samu guri su zauna don gaskiya tsayewa a nan da can baya da alfanu. shi ma da ke karin kamar masallatai haka lamarin yake a majami'u da kuma coci-coci inda yanzu aka kara ɗauka matakan tsaro kamar yadda Reverend Pinaz Padio ya tabbatar. A wurin ibadunmu kamar musamman a coci akwai abin da ake kira ana ba da baiko, ana tara kuɗaɗe. Wasu kuɗaɗe nan za a taimaka wurin sayan irin wannan. Sannan ko a masallatai na sani idan limamai suka fito suka yi kira a ka gudunmawa saboda a sayi wani abu kamar haka a kafa a masallaci ya kare mutane. Na san mutane ba za su wata wata ba za su ba da wannan gudunmawa saboda a samu a nemi abubuwan da za su inganta tsaro. Abu ne mai muhimmanci muhimmanci sosai to waɗanne matakai gwamnatocin jihohi ke ɗauka kuma da ahmad sajo shi ne ma kwamishinan yada labarai na jihar adamawa ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da ayyukan ta'addancin. Tsaro ba na jami'an tsaro su kaɗai ba ne tsaro kowa da kowa ya kamata ya zama jami'in tsaron ka amma su jami'an tsaro kuma za su ƙara ƙaimi wajen tabbatar da cewa sun kare al'umma muna kuma kira ga al'umma da a fito a yi addu'o'i a roƙi ubangiji Allah wannan masifan ba tafi karfin ubangiji Allah ya kauda ita a minti ɗaya ba mu roƙe shi mu yi addu'a amma mu mai da hankali mu ɗan ma Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. ta gaida Ibrahim Abdulaziz. Amma ko da ilimin zamani ya shigo a yankin mu ya isko mu da ilimin addini kuma ta cikin shi akwai ilimin zamani. Za ka isko cewa Malam Abdullahi Gwandu da sauran malaman shi almajiran shehu sun yi rubutu a kan ilimi na medicine. wanda yake ke bukatar <laughs> abin da shafi likitanci hmm. sun yi maganganu akan abin da shafi wata da rana da zagayensu abin da shafi solar system din nan da ake faɗa dukkaninsu akwai rubuce-rubuce da dama a kansu sun yi rubuce-rubuce akan abin da shafi geography akwai rubuce-rubuce akan abin da shafi history Malam Ibrahim wakal mataimakin gwamnan jihar Zamfara kenan ku saurari shirin nagari na kowa ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC muke kawo muku waɗannan shirye-shirye kai tsaye agogonmu na cewa karfe ɗaya da kusan minti goma sha bakwai na dare ga shirinmu na gaba. demokradiyya a yau. Cikin shirin hukumomin tsaro ma'aikatan jama'a ne ko muradun masu mulki suke bi. Jama'a masu tsaron masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Makon jiya mun yi alkawarin kawo muku ƙarshen hira da malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke birnin Kebbi Abubakar Ɗantani Meli. Wadda ya fara bayani kan yadda 'yan sanda suka kama shi wai bisa umarnin da sanata daga mazaɓarsa Bala Ibnu na Allah ya basu. Kan zargin ya rubuta wata maƙala a shafin Facebook yana sukar ayyukan Bala Ibnu na Allah wanda cewar shi malamin sau biyu ya ce ya gan shi a talabijin a zauren majalisar dattijai yana gabatar da kujeri kan batun zirga-zirgar jiragen sama alhali manyan hanyoyi da talakawan wanda suke mazaɓar bala ibnu na allah suka fi amfani da su suna cikin mummunar yanayi idan allah sa kun saurari shirin na makon jiya mun dakata ne inda abubakar meli yake cewa bala ibnu na allah ya turo kannensa biyu cikin dare bayan da 'yan sanda suka sake shi cewa a koma ofishin 'yan sanda a janye ƙarar amma ya ƙi za mu ɗora daga nan. washe gari sun dawo da sahe suka same ni suka ce shi balan ya ce ya turo su wuri na su bani haƙuri game da abin da ya faru sannan kuma ya ce min lallai kada in sake karɓa duk wata gayyata da duk wani ɗan sanda zai mi ah, na ce mashi to wannan saboda an riga an rufe ita waccan ainihin kes ɗin an kashe shi na ce musu lallai in an kashe kes in su sun kashe kes lalle ni yanzu dauka ɗaukaka ainihi zan buɗe nawa saboda na farko dai an ci zarafi na sannan an keta min haddi don abun da na yi ina da yaƙinin cewa babu inda na sa'a ma wani abin ga wani sakin layi na constitution na najeriya saboda haka nan ni yanzu zan ɗaukaka ƙara na farko dai na sani babu wanda zai iya ba da oda a yi arrestin ɗin wani in ba kotu ba na farko kenan lokacin da aka zo arrestin ɗina ba a nuna min wata wata arrest warrant da aka ruto daga kotu ba na farko kenan sannan abu na biyu ina son in sani shin cikin constitution na Najeriya akwai inda senator ke da ainihi wata power da zai ordering yan sanda su je su kama wani haka kawai aje aje a mai ainihin tambayoyi wannan ma ina son in sani to daga baya shi sanatan ya kira ya cewa shi wallahi bai da hannu wurin kama ni gashi gashi na ce to na yadda bai da hannu wurin kama ni to yanzu ni matsala ta ita ce zan yi kokari in shari'a tsakankanina da ainihi su wa'annan da suka ainihi wakilce shi a wannan station din saboda akwai wanda suka wakilce shi wannan station da shi kuma police din da suka zo suka yi arrestin dina saboda haka nan ni na yadda bai da hannu ciki amma zan yi mai tambayoyi guda shidda in ya ansa min wa'annan tambayoyi to na yadda bai da hannu sai ya kasance shari'a za ta kasance ni tsakanina da 'yan sanda da kuma su wa'annan da suka wakilce shi The Voice of America tambaya ta farko da naima ita ce ka ce baka da hannu wurin kama ni to me ya hana ka yi ƙara ɗan sandan nan da ya zo ya kama ni da sunanka kaga ya ɓata maka suna na ce na farko kenan abu na biyu shine kuma waɗannan yaran da suka wakilce ka a nan station ɗin su ma ka yi ƙara su don su ma sun ɓata maka suna na ce abu na uku shine ka ce baka da hannu wurin kama ni to ya aka yi lokacin da muke cikin station ka kira waya sau uku kana neman kai magana ne ce ba zan yi magana da kai ba baka da hannu mi ne yasa ka ainihi me yasa ka kira waya wannan lokacin kake bukata kai ainihi watan kai magana da ni na ce abu na hudu shine lokacin da ainihi bayan na dawo daga station ka turo kannan ka mu je a jaye kara a mu je a jaye wannan kes din da aka gabata gaban yan sanda tunda ba kai kai shi ba me yasa ainihi zaka ce kai aje a jaye wannan kes ai wanda ya kai kes shi ke jayewa to in ba kai kai shi ba ya za a yi kai da ba kai kai ba ka ce kuma aje a jaye shi na ce tambaya ta tabbiyar zuwa gare ka ita ce ainihi wa shi gari ka turo kannan ka cewa su gaya min cewa kada in sake ainihi wato ansa duk wata gayyata da yan sanda za su yi na ce in ba ka da hannu ya za a yi ka ce haka nan tunda ba kai kai kara ba na ce tambaya ta ta shi shine kuma ina na ina jira har yanzu ga ban ga an yi arrestin ɗaya daga cikin wa'ancan mutanen da ainihi suka bata maka suna ta ainihin zuwa a kama ni ban yi wani laihin komi ba sun ka maka suna ban ji kayi ƙara ɗaya daga cikinsu ba saboda haka nan lallai ni zan ɗaukaka kara kuma insha Allahu kamar yadda ainihi na riga na tuntuɓi lauyoyi na mun zo ainihi duk wasu shawarwarin da za mu yi mun yi kuma lallai insha Allahu za mu yi shari'a ta tare. The Voice of America, VOA. Makon jiya mun muku alkawarin za mu kawo muku martanin Sanata Bala Ibn Allah da kuma rundunar 'yan sanda ta jihar Kebbi. Murtala Sanyinna ya samu magana da Sanata Bala Ibn Allah wadda ya da shi ba zai mai da martani ba saboda ba shi da hannu a kama maran Abubakar Meli. Wasu da suke ikirarin su magoya bayan shi sanatan ne a cikinsu har da wani mai suna Umar Ahmed. Ya ga Murtala cewa su ne suka sa 'yan sanda suka kama shi ko kuma mu ce 'yan sanda suka gayyaci Abubakar Meli. kamar yadda ya bayani a hira da suka yi da murtala faruku. wato abin da nake son in gaya ma jama'a shine game da kama garba meli da yake zargi magana ta farko dai shine tsakani da allah cewa an kama garba meli zalunci ne kai ka ce ba kama shi aka yi ba shin idan ba kama shi aka yi ba to menene aka yi ganin cewa yana a cikin gidansa aka zo aka tafi da shi kuma a ofishin 'yan sanda aka tafi da shi to alhamdulillahi da wannan tambaya taka na ji daɗin wannan tambaya taka sosai lokacin da rubutu ya yawa muka fahimci ba haka ba ne akwai rishin fahimta akwai karancin bincike ga abin da shi alhaji abubakar meli yake rubutawa mu mu masoya honorable bala ibn na allah mun zauna muka yi shawara muka fahimci cewa ya dace mu gayyaci shi alhaji abubakar meli a ofishin 'yan sanda domin mu fahimci juna da shi wannan ya nuna kenan an kama shi din tunda har ya je ofishin 'yan sanda kenan eh to gaskiya an gayyace shi an gayyace shi kuma ina fahimtar cewa kamar gayyata tana da bambanci da kamu domin in ka saurari maganganun shi shi kan shi ya ce ba a nuna masa arrest warrant ba kuma kamu yana da alaka da arrest warrant ni ina ganin akwai shi kan shi alhaji abakar rashin fahimtar ko shi wane ne domin da ya sa kan shi alal hakikanin sani da ya buƙaci wannan ɗan sanda ɗin ya nuna masa arrest waran kahin ya tafi da shi. Amma me kake tsammani idan watakila ya turjiya ya ce ba zai bi umarnin wannan jami'in tsaro ba wanda shi ya san cewa jami'in tsaro ne na hakika. Eh to idan ya yi turjiya kaga wannan yana nuna ya san haƙƙin shi kenan. bari mu koma a can baya ka ce saboda wasu rubuce-rubuce da yake yi shin yanzu a matsayinsa na dan najeriya kuma matsayinsa na dan mazabar sanata bala ibn na allah kenan ba shi da yanci na ya sharhi ko kuma ya yi magana akan abin da ya shafi mazaɓarsa ko kuma dangane da ayyukan da shi bala ibn na allah yake yi a can majalisa yana da yanci sosai ɗari bisa ɗari amma yancin shi ya zama kan gaskiya lokacin da yanci ya karkace bisa ga garsiya kaga kuma ba yanci ba ne ya tashi daga yanci ya zama wani abu a can baya ka ce babu hannun sanata bala ibini na allah wurin kama malam abubakar mele amma kuma akwai dalilai da dama da shi abubakar mele din ya bayyano waɗanda dai suke bayyanawa karar cewa eh, watakila da masaniyar bala ibini na allah eh, wannan al'amari yake menene gaskiyar lamar to kamar waɗanda tambayoyi yayi kowace wasu alamu ne suka bayyana daga cikin maganganun shi a gare ka na farko dai sharhin da ya yi ya yi shi ne a kan sanata bana ebir allah ba kowa ba na biyu kuma yadda shi sanata din ya tuntube shi ko kuma ya nemi a cewa a janye kes da dai wasu abubuwa haka an yi magana ne akan wannan rubutun kenan me yasa ba bala ibn na allah bane kuma wane ne in ba bala na allah bane akwai abun da ake ce ma communication gap matsala ta tsakanin garba da shi yake fassara cewa bala ya kira bala bai da hannu ciki bai da masaniya an yi haka kamar yadda na faɗa a farko a baya masoyan shi ne suka zauna suka ga ya dace a gayyaci garba domin a samu maslaha a tsakaninmu da shi abin da ya sa bala har ya ji wasu ne daga yankin mu na zuru suka buga waya suna tambayar mai girma sanata bala ibini na allah cewa kasa an kamawa ne kuma idan za ka yi hira da su insha allahu za su tabbatar maka cewa ran lokacin da suka kira shi ya rantse da allah da ya halicci saman gara ƙasa ya ce shi bai san an kama garba meli ba lokacin da shi malam abubakar yake nan a herikotar 'yan sanda kuma ofishin 'yan sanda ya bayyana cewa sanata bala na allah ma ya nemi ya yi magana da shi to idan ba hannun bala ibn na allah me yasa ya nemi ya yi magana da shi a wannan gurin ya nemi ya yi magana da shi kamar yadda shi yake claiming lokacin da mutane suka kira shi suka ce ga abun da ke faruwa kana ta maimaita cewa za ku samu fahimtar juna ko kuma an gayyace shi domin a yi masa tambaya anan me ya sawo jami'an tsaro a ciki inda har kuna neman sasantawa ne ba kama shi ba eh mun guji rikici ne domin lokacin da muka je muka nemi mu yi magana tsakanin mu da shi ba tare da shigowa hukuma ba mun tabbatar da cewa wasu ba za su bari a zauna lahiya ba. Masu mun bar muku hukunci. Makon gobe da ikon Allah idan muka samu martanin rundunar 'yan sanda ta jihar Kebbi waɗanda jami'an ta suka kama shi wannan malami za mu kawo muku. Kamin na madadin Murtala Faruk Sanyinna da kuma Malam Abubakar Meli da Umar Ahmad da Maki Bahiro Dodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. Masu ga tashin kanin labarai kafin mai sallama da ku. A jiya Talata Amurka ta yi Allah wadai da mummunan harin da aka kai na 'yan ta'addar Boko Haram da suka kai a arewa maso gabashin Najeriya a garin Maiduguri. Tagwayen harin da suka faru a ranakun 23 da kuma 24 ga watan Oktobar nan da muke ciki, wanda ya kashe akalla mutane 42 kuma jikkata fiye da 100 kamar yadda hukumomin kasar suka bayyana. An harbo wani jirgin sama mai saukar ungulu jirgin da yake dauke da wasu daga cikin 'yan gwamnatin Islama ta Libya mai matsuguni a Tripoli ya kashe kuma mutane tara. Ba bayanin ko mutane nawa ne a jirgin da kuma jami'an suka ce suna sa ran babu wanda ya fita a cikinsu. Masu ra'ayin Islamar sun zargi ɗaya gwamnatin da suke adawa da ita da laifin harbo jirgin wanda su kuma suka musanta wannan zargi. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yitar da harin saman da ya fada a kan asibiti a ƙasar Yamal, inda asibitoci da ma'aikatansu suke da kariya musamman a ƙarƙashin dokokin ayyukan jin kai kamar yadda sakataren ya bayyana. da gagarumin rinjaye masu zaɓe a ƙasar congo suka amince da ƙuri'ar raba gardama a kan kundin tsarin mulkin ƙasar da zai ba wa shugaban ƙasar denis sosu ingwesu damar sake kasancewa a kan karagar mulkin ƙasar to a gaishe ka da haka allah ka mu ƙarshen shirin a safiyan nan sai kuma can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da maimaita shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed yanzu a madadin usman kabara da cuba hero da ne da ya kula da akin gabatar da shirye shiryenmu mu da ma injiniya malam jim haman da ya rika masa a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata yin sallama da ku sai can anjima da hantsi mu zama lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.